yana shugabanci usmanu yana taimaka mai da shawara shi bai san zai shugabancin ba kuma shi dan kasuwa ne eh da kaga ana rigima akan mulki ni zan yawa ni zan yi to cuta ce za a yi inda wahala za a yi kai kai a kai ma kai haka za ga kowa na turewa to aiki za a yi kenan amma in wahala za in cin kuɗi za a yi malam a zo a yi convention a yi wannan mutum imurda wannan imurda sai ya kai saboda ya san me wawura ce zai yi eh Allah gyara zukatanmu zamanin Umar ɗan Kaddabi an yi wata yunwa da ake ce ma'amun ramada shekarar toka yunwa ta bala'i wata irin shekara ce da ba abinci dabbobi ba nono dama abincin kenan ko abinci ko nono to duka babu sai labari ya zo garin madina malam sai mutum kwana uku bai ci abinci ba kwana uku sai da ya kai gwamnati ta kwace abinci wannan food security da kuka jana faɗa mu muka kawo shi ka karanta tarihin annabi yusuf eh, idan abinci ba zai kai ba gwamnati ta kwace abinci ta yi control mu muka kawo shi a musulunci a ƙur'ani aka samu a rika ɗiba wa mutum kaɗan misali mutum zai ci gwangwani biyu ya ƙoshi sai a ba shi gwangwani ɗaya bai ƙoshi ba kuma ba zai mutu ba security kenan don in ya cinye gwangwani biyun to gaba kuma mutuwa zai yi wani zai mutu shi ba zai zo ya mutu tunda kaga ai abincin zamanin annabi yusuf so ake shekara bakwai idan aka bar kowa ya buɗe timbi ya ci gaba da zuba matsala za a samu kowa haka ba sai gwamnati ta yi mai ta rike abincin da aka yi tsari sai kowa ya tsallake duk da dai an sha wuya to wannan ya faru zamanin umar dan khattabi da aka ga haka sai aka karba abinci ya dawo gidan gwamnati ko da siya za ka hannun gwamnati za ka siya yanzu da ana so a taimake mu a najeriya gwamnati sai ta karba abinci saboda abu ne da ya shafi rayuwar mu kai tsaye da wannan matsala abincin ba za a kai gare shi ba ba boda za a rufe ba Karɓe tsarin abincin za a yi ya za a yi zo mana da sauki kai mu talaka fa a najeriya in yana ci yana ƙoshi yana ganin asibiti lafiya to dai ƙarshe sai kai ta cutar shi ma bai sani ba inda ya ci ya ƙoshi ya samu tsaro kuma akwai asibiti kai ta sata ko ba ka ba talaka a najeriya ya ci ya ƙoshi yana iya kai kanshi ko ɗan shi asibiti sannan kuma baya fargaba in ya je kasuwa ko in zai yi tafiya inda ya samu wannan guda uku kai ta sata ka sai ka gaji eh to amma ba daya ba tsaro sai tsoro ba abinci sai yunwa ko ba haka bane kuma an fada ce to an fada din ka yi abin da za ka yi ba a yunwan ne ba a talaucin ne ba a tsoron ne a'a to don an fada sai me eh ya in kana fada abin ne ka sani to me za ka yi Eh? gaskiya guda ɗaya ce Allah ya gyara zukatanmu wannan zamani na amur ramada an samu yunwa an samu talauci usman ya riga ya zuba kudinsa a kasuwa ya yi oda amma oda bata zo ba فوردت الأخبار iwar عير Usman جاءت من Sham. sai ga labari ya zo sama da raƙumi dubu sama da raƙumi dubu ɗaya kamar yanzu ka ce tirela dubu makil da abinci wannan ya ɗauko mai wannan ya ɗauko gari wannan ya ɗauko kaza ga sunan sun dirfafo daga ƙasar siriya sham suna tahowa madina kuma sun kusa isowa za a samu sauƙin abinci malam ba wanda yake rufe boda sai mara basira ai ba haramun bane a shigo da abinci duk wanda ya rufe boda bai da basira sai dai a rufe boda a daina shigo da kwaya wannan mun yadda amma abinci ina jin yunwa ga abinci yana rufewa a boda wai za a yi noma kawai za a samu wani je saka eh, abin nan sut kuke ja ko me ya tsaya bakin gona dauke shi hoto ya je kai a bashi kuɗi ko shine manomi ko fatanya bai riga ba saboda iskancin banza wannan zalunci ne duk wanda ya hana a saida wa mutane abinci wallahi bai da basira wallahi jama'a ba a haka kuma ba rufe boda zai sa a yi noma ba malam mu yi noma mu gyara abincin namu duk wanda ya san kuna da abu mai kyau a ƙasar ku ba ma zai kawo muku ba yanzu haka a Najeriya akwai abin da muke da yafi na kasashe kyau daga ciki har da waya nokaku sai dai mu mu kai waya wata kasa ba mu a kawo mana ba kwarai kuwa ashe muna iya yin abu mai kyau idan muka yi shinkafa mai kyau mara ƙasa to mu za mu kai wani wuri ba a kawo mana ba amma ka garkame muna cikin yunwa sai mu mutu ba a haka duk tarihi ya wannan ya saba wa tarihi ha ai ba haka ba manoman mu ba za su tashi ba aiko aiko sun tashi mu ko mun zube wannan ba daidai bane labari ya zo cewa usmanu wani ayari ya taho daga sham Sama'in qudiyat salatul fajr malam ana gama sallar subahi hatta habban nasu yastaqbiluna al-ira jama'atun ko jama'atan isra jama'a malam sai ga mutane sun je suna taron wannan ayarin abinci maraba kawai ake musu an dai san in dai abincin ya shigo madina an samu sauki malam da za a bude boda najeriya da nijar najeriya da kwatano na sati guda malam sai ka ji a jikinka cewa allah ya kawo rahama sati guda a bude bodan najeriya ce a shigo da abinci kadai ina gaya maka sai ka sai kwalin taliya dubu biyu ko dubu ɗaya ɗari biyar dama ba haka arnan can ya bashi ba ko taliya ɗaya naira tamanin ko ɗari da ashirin ne a baya yanzu naira ɗari uku da hamsin malam dole in yi kuka saboda ina shan wahala kuma wallahi ba wanda ya sai ya hana ni in ce na shan wahala in sha wahala kuma magana ma ta hana ni wallahi baka isa ba ina shan wahala kuma dole in faɗa ina shan wahala bakin nan faɗawa ne da eh, ko ba haka ba ina shan wahala kuma abin da ya sa bari in faɗa mana wannan wallahi jama'a Allah shi ke ciyar da mu eh? ni fa kwali ɗaya ta mala na taliya ya daɗe a dahuwa biyu ni a gidana kwalin taliya ya yi abki da huwa biyu ake mashi so biyu za a dafa ya kare kana sai da mun ɗaya 350 ba dole yi complain ba na sha wuya kamar ni yi complain ko na samu sauki ko ba haka ba ku fahimci matsalar wato wani lokaci complain yana sa ka dan samu sauki ko da ba za ba <laughs> kawai mutum ya complain da abashi amma a ce complain din ma nowe ba kai sama yanzu ku dubo in nan jama'a gari ne suka je suna taro abincin ba mai abincin ba yanzu yadda ake yin wannan a ce an ba da dama manyan 'yan kasuwa irin su dangote irin su buwa irin su mangal da ire-iren sun tafi sun shigo da abinci malam har zuwa za mu muna wa abincin maraba mun san Allah ya kawo sauki to kaji sai ga jama'a sun ruga suna taro ayarin Usman ana gama sallah asuba kowa ya je fa idza hiya alfu ba'irin raqumi dubu kowane cike yake da abinci da mai da kayan abinci fa da tujaru ala Usman yan kasuwa sun dade suna mugunta eh to kaji shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayani kan yan kasuwa da muguntarsu annabi ba ya ce dan kasuwa kirki Allah yana kaunar shi wanda dan kasuwa ne annabi ya ce mai sauki in zai sayar kuma sannan mai sauki in zai siya idan wani aka kai matar shi asibiti iciro talabishin ɗinsa zai sayar don ya kai matar shi ya biya mata kuɗin magani talabishin ɗin ka san cewa ya kai dubu talatin sai dan kasuwa ya kalli nan wurin yana tsoma nan ka san yanzu ana shan wahala ka karbi dubu goma ka ji mugu go shi kuma in ya zo siyarwa ba sauki muna ganewa wannan dan kasuwan Allah bai san shi wanda zai karya wani ya lankwasa shi bayan ya karya kuma ya lankwasa wannan Allah bai san shi wato irin yan kasuwan mu eh ga sunan alqur'ani duk yayi bayanin su Allah yana son ɗan kasuwan da in zai siyar ya yi sauƙi in zai siya ya siya da mutunci to kaji waɗannan 'yan kasuwa aka shigo wajen usmanu za a yi kasuwanci suka ce bi ina ma wasala ilaika ya aba amur ya kai baban amru usman kenan fa sai da mana abin da ya iso gare ka na sabon oda da kai ya ce kam turbihuna ne riban nawa za ku bani suka ce nudi ka bi dirhami dirhamai ne duk inda ka kashe dirhami ɗaya mun baka biyu mun ninka maka Hai talaka da irin shan wahala yanzu a nawa zai kai hannun talaka eh? sai abin da suka yi kawai yanzu za su siya a hannun shi a saida wa talaka don ka a bari shi ya sayar shi babban dila ne suka ce durhami durhami ɗaya za mu baka biyu ya ce a akwai wanda ya bani fiye da naku ku ƙara fazadu lahu suka ƙara mashi suka ce durhami ɗaya mun baka durhami biyu ya ce an bani abinda da fiye da abin da kuka bani za ku kara suka kara aka ta yi sai da aka dirhami uku akan dirhami daya za ku kara suka ce a'a an zo inda za mu tsaya wanda ɗan kasuwa ne a garin nan ya wannan ka abin da mu wanda zai iya baka wannan kuɗi ya ce to inna Allah a tsani bi kulli dirhamin ashara dirhami daya Allah ya ban goma a kai za ku iya akwai ƙari fa hal inda kun ziyada akwai wanda zai yi kari akan na Allah sai da mai Usman ya ce wa zai a akan na Allah cinikin Allah dirhami ɗaya zai bani goma ina kari? in sai da muku suka ce ba mu iyawa sai ce to Allah ta'ala ya ce man ja'a bil hasanati falahu ashiru ya ce ashadu ushidu Allah ta'ala anni ja'altu ma hamalat hadhihi al-iru sadaqatan ala fuqara al-muslimin wato bambancin dan kasuwa mai tarbiyya mai malami da dan kasuwa dan ra'asumali dan capitalism wannan shine dan kasuwa mai tsoron Allah dan kasuwa mai malami wanda yake da tarbiyya idan aka shiga tsada abinci yana karya abinci ne a ji sauki haka ɗalibin manzon Allah ya yi Usmanu dan Affan shi ko ɗalibin turawa ɗan capitalism wanda turawa suka tarbiyya shi idan ya duba ya ga yanzu ba mai siga sai shi a sto sai ta canja farashi daga dubu takwas ta koma sha biyar capitalism capitalism kenan rasumali mugun tsari ba abin da bature zai zo da shi a ji daɗin shi sai dai wayo Allah Usman da Affan ya sha tarbiyya a gaban manzan Allah an karanta qur'ani da shi ya iya ya haddace qur'ani ya san ma'ana ya ce to yau ne ranar neman aljanna bayan fa ya samu aljannan ya samu ya samu ya samu amma bai bari ba yana ci gaba da nema nan take usman ya ce duk wannan abin da na kawo ya zama sadaka eh shi kenan ya ɗauka bara sadaka an gama kai idan muka koma hatta alhuda huda yawa musulunci aiki alhuda huda tsuntsu da annabi Sulaiman ya laliba bai ganshi bai ce kai ina alhuda huda zan mai azaba e ko ya gaya man inda ya je ba da izini na la azaban shadida aw la aw la yatiyanni bi sultanin mubin da alhuda huda ya dawo ya ce a bi malam tuhid bihi na gano abinda da baka gano na samo karatun da baka samu ba Waje waji'tuka min saba'in bi ba'in yaki na zo ma da labari na tabbas fita da nayi na je bincike ne ina ya kamata a tafi da awa ina ne ba a musulunci a kai musu musulunci bincike ya kai ni tsuntsu alhuda huda yana taya annabi Sulaiman aiki kuna ganewa ya kai matashi kana fahimta me muke yi kuwa eh can an bada kuɗi nan an bada gangan jiki kai me ka bada can kuɗi aka bada nan an bada gangan jiki alhuda-huda yake cewa na je na samu wani gari da wata mata bil'is mai gadon zinari ko ya ce wajattuha wa qaumaha yasjuduna li shamsi min dunillah na same suna bauta rana ba su san Allah ba a je a gaya musu Allah rana ba Allah ba ce baiwa Allah ce wannan shine aikin da na yi musuluntar da su ba aiki na bane ni yanzu na gano inda aiki yake kuma na gaya ma inda aiki yake aje a yi aiki kaga shi ma ya yi me ya yi aiki ai an gane karatun bari in tsallake shin ka taba ji cewa dole ne ka bada gudunmuwa a wajen kauda banna ka taba ji a cikin ranka ka taba jin haka kauda banna dinari dubu a kara banda wancan dinari ɗaya yanzu ya kai dubu ɗari da ashirin dubu ɗari da ashirin so dubu ku buga mana ba da na'urar zamani ba da kanku ba san yanzu matasa sai ga ra'asun farik kan matashi ba komi sai hayaki kawai da zafin kai dubu ɗari da ashirin so dubu ɗaya subhanallah ba za dai ku ce da tijan nan su lissafa ba miliyan ɗari da ashirin ya ce ga wannan ƙari ne ban da wancan a ɗan ƙara a yi aiki matashi ne bai arba'in ba matashi aka kawo dukiya gaban manzan Allah Falon ma sabbatar janani rufi hijirar rasul da aka zube dinarorin nan a ɗakin manzan Allah ja'ala yuqallibu ha bi zaharan zaharar libatan annabi ya ci gaba da duba kuɗin nan yana duba lallai kuɗi ne zuciyar da ta iya fincike wannan ta bayar malam sai zuciya mai tsarki annabi yana juya kudin nan yana jinjinawa yadda zuciya take da dukiya ya iya fincikewa ya bayar annabi na juya kudin yana juyawa ra'asal ya juya fuska ya juya baya kamar yanzu kwandala ka juyo fuskan ka juyo bayan haka annabi yake juya wannan dinarori yana gani to kaji yana cewa ghafarallahu laka ya Uthman ma asararta wa ma a'alanta wa ma kana minka wa ma huwa ka'inun ila an takuma sa'a malam da aiki ake sayan aljanna ya kai matashi zo ga dan uwanka matashi yana aiki ka koya annabi ya ce ya kai usmanu allah ya gafarta maka zunubin da ka yi a ɓoye da wanda ka bayyana wanda ka aikata da wanda za ka aikata har alkiyama ta tsaya na roƙa ma allah ya katange kar wannan zunubin ya tasiri kanka usmanu na afan to kaji ba wai magana muke wai wani ya soki usman ba da mun ji kana sukan usman mun tabbatar ba musulmi bane kai a ah, musulmi ya soki usman ko da ya sha giyar wake ya bugu ba zai yi ba wallahi dan giya musulmin kwarai zaka samu dan giya ne musulmin kwarai ka zagi usman ya kada ma dan banzan kashi ce kai usman na fa kake nufi a sani tunda musulmin kwarai ne kawai wani zunubi yake yi amma duk wanda kaga ya zo yana aibata waɗannan mutanen malam baya cikin musulunci Eh, kura ce da mai da fatan mai kura da fata akuya ake jago yawa ƙarya ta kawo shi ba musulmi mai zagin su babu shi Allah gyara zukatanmu to wannan wani bangare kenan na aikin usmanu ko ibnu affan eh to sai bangare na biyu na aikin usmanu dan affan shine ya kamata za mu shiga yanzu ko insha Allah ta'ala tabbas amma na ji likitoci sun ce kaza sun ce kaza da illolinta yaya kai kuma me zaka faɗi ana ganewa yawo ka samu ta inda zaka kutsa ba ni ne zan gaya maka je ka nemi yadda zaka yi ka yi eh. <laughs> san mai da dawa wallahi wata ran sai gare na shan giya kaga ka kau da banna gidanka da ka bayar ana sai da giya ka kwace gidanka a daina sai da giya kaga ka taimaka wajen mai kau da banna matasa wallahi aikin da ke gaban ku da yawa aiki daban-daban na shiga aljanna e abin da ya rage kawai ku miƙe tsaye a kama me a kama aiki a ce za a yi ginin masallacin mu wai a kira laborori ai mesin shi ma dan yana aiki ne da ilimi da shi da injiniya kuma mu ba mu da wannan ilimin amma dai leburanci in dai kwaba za a ya mun iya kwaba za mu kwakwaba a jijjibga ana gina masallaci ko makaranta muna zuwa mu kira leburori mu menene mu Allah ya gyara zukatanmu sharan masallaci fa sai a ce wai ga mai shara ana mai albashi to duk mai amfanin matasa kamata ya da an yi sallah asuba ana rige rigen daukar tsintsiya a share masallaci tas har ma wani bai samu inda zai shara ba sai ya roƙa a bashi ishara kuma a ce ga mai shara an ɗauko ga mai zuba ruwa an ɗauko wato kai dan a zuba maka ruwa ne ka zo kai alwala to alwalan ma ka zauna ai maka ko ba gaba eh Allah gyara zukatun. to a inna fi majalisina wa mujtama'atina a wajen da muke zama muna hira man yushawwishu ala nasi mafahimahum akwai wanda aikin su su kawo mutane mummunan tunani akan me akan siyasa akan me akan shiya akan me akan kaza wa yulabbisu alaihim dinahum su lalata musu addini idan mutanen kirki ba su tashi ba to fa sai a waye gari an lalata mutane ko tambaya fa hal waqafta munafihan wa mudafi'an billati ya hasan ka tashi ka kare idan ka tashi ka kare ka kyauta to inda nake so in kai lokaci na hararata wannan zan dawo kan shi akwai wata gaba da nake so in kai ko nan na kai na tashi to ina ganin na sami yadda za a yi sauran insha Allahu liman zai karasa Allah ya saka da alkhairi idan muka je a gurguje akwai abin da ake cewa shubuhatun mud'ifa wata shubuha da ake kawo ta sa mana rauni wani mutum yana shan giya wani yana shan taba wani yana da wani saban Allah da yake yi da an ce wa musulunci aiki sai ce aini ina saban Allah ko na yi wa'azi ba za a saurare ni ba haka bane duk wanda ka gani yana yana saban Allah kowa ya shi illa annabi Muhammad ka ce wani ana sabo tashi kai aiki tunda ni mai sabo ne bari in boye a'a tashi kai aiki can kai sabo nan kai kirki ai awo za ko idan kirki ya ya sabo shikenan amma tashi kai aiki to kaji barin je wata gaba shin ya kai dan uwa hal ta'lam anna fi am wahid shekara daya balaga ما جمعته المنظمات التنصيرية مبلغا قدره 193 مليار دولار أمريكي كجي كي بنشكي a جوجل كجي جوجل ƙungiyoyi na 'yan mishan shekara ɗaya sun tara naira miliyan 193 dala miliyan 193 wa zai mana convertin ɗin shi to naira ta sauri so 570 193 multiply by 570 nawa za mu samu wannan a shekara ɗaya ƙungiyoyi na mishan-mishan na wa'azin kiristoci suka tara tsabar kuɗi dala amerika dala miliyan 193 dala miliyan 193 tsakanin suka tara wannan eh tsakanin su eh biliyan uku da miliyan goma sha balaga adadul munazzamati tansiriya salafa wa ishirina ko eh, menene za mu ce dubu ashirin da uku da ɗari uku ƙungiyoyin da ke yawo a duniya suna wa'azin kiristanci kungiya dubu ashirin da uku da ɗari uku kungiya dubu ashirin da uku da ɗari uku suke yawo a duniya su ne su red cross ɗin ai to ba ga kuɗi ba ga kuma matasa masu zuciya aiki mu ba kuɗin ba matasan ba eh yanzu nan ka ce kana neman wanda za ka ajiye a wani kawai an musulunta ya wata uku kawai ya dawo wani ya je tabdi wata uku kawai shi kawai da ko ruwan wanka babu wato ya fi so ya wanka kada kura ya shafe kar kai ya datti kungiya mai yawon yada kiristanci kungiya dubu ashirin da uku da ɗari uku kungiya nawa ke yawon yada la ilaha illallah muhammadu rasulullah kungiya nawa eh wata matsala da ke samun yanzu in akwai kwamiti a nan masallacin misali ni ba nan nake ba in akwai kwamiti idan aka ce ana yin kwamitin matasa sai wani na aiki ita sa matasan nan gaba za su raba kan jama'a a'a ko kungiya ɗari za a yi ba matsala ba ne in dai manufanmu ɗaya ce in dai manufanmu me ya ce illa ku matasan ba za ku yi ba sai da shawaran wa iyaye ana ganewa don me na gaba aka ce baya gabata me na gaba baya gabata eh kun gane karatun ko fasara me na gaba baya gabata me na gaba baya gabata in dai kana da na gaba da kai to kai ba za ka gabata ba sai dai ka tsaya a baya sai ran da ba na gaban sai ka gabata da kaga an naɗa ya rima sarki to ba sarki ne an gane karatu bai yiwuwa ga sarki ya rima ya tasiri can zai tsaya a yariman shi yana cikin yan aike kai yarima zo nan da koman kaza wata rana ku ita kumburi shine sarki saboda yanzu bawa ba sarki dan me na gaba ba ya gabata eh a wancan ma wani mistake wato to shikenan وبلغ عدد المنظمات التنصيرية التي tansiriya منصرين tursilu الخارج kharij wannan masu aikin cikin gida kenan dubu ashirin da uku da ɗari uku waɗanda ake aikawa waje dubu hudu da ɗari biyar ƙungiya dubu hudu da ɗari biyar wata ƙungiya za ta shigo da sunan kasuwanci ne kasuwanci za su zo wasu ma da sunan ceto kamar red cross red cross sun daɗe suna mana illa za su zo da sunan ceto da taimako su masu magani ne likitoci ne su kai malam likitoci ne masu mai da mutane kirista da an wa mutane allura tsiltsil a ƙauyuka sai kawai ga an gina musu coci shikenan sai a ɗora daga inda aka tsaya tun da ku ba ku allura malam ga mai allura ai dole a wajen mai allura ko to mu ji. sannan wa balaga nuskul injil allati tamma tawzi'uha khilala amin wahidin a shekara ɗaya adadin bible da aka raba ya kai bible miliyan ɗaya haka ne miliyan dubu ɗari da saba'in da takwas bible miliyan dubu ɗari da saba'in da takwas da ɗari uku da goma sha bakwai bible aka rabar ni ma na samu ɗaya muna sakandiri so bi ma ana bani bible a sakandiri kuma na karanta from cover to cover an gane ai sun bani ban taba ganin an zo an rabar da qur'ani ba ko na fassara za mu iya raba musu fassarar turanci zalla kai ko da sabbi zuwa nasi muka fassara da turanci muka yi comment kai ko da selection muka yi na ayoyi cewa alkur'ani ya ce za ka samu waɗanda suka fi kusa da ƙaunan musulmi allazina kalu inna nasara ko wannan aya kaɗai mu ɗan yi pamphlet kuke cewa ko mu raba ba ma iyawa wa zai yi kai kana ganin aiki na ne ni ma ina ganin aikin ka ne ba kai ne liman ba a to kai ma ba kai bane alhajin unguwa a to shikenan eh to haka muke alhaji yana zargin liman baya aiki liman na zargin alhaji baya aiki to kada ku haɗa kai ku ci gaba da zagin juna nan za ku tsaya wuri guda kwarai kuwa mai ta zagin juna muna zargin juna ga aiki ƙasa aikin nema ni kai na manyawa saboda akwai abin da ya kamata mu ji su jama'a daga ciki wa balaga adadul idza'ati wal mahatsati tilfizuniya a tansiriya sai da suka kafa gidajen talabishin na kiristanci da mishan mishan gidan talabishin dubu uku da ɗari biyu gidan talabishin dubu uku da nawa da ɗari biyu a yanzu ba mu da gidan talabishin ɗaya na musulunci mai yanci a duniya guda ɗaya duk wanda muke da shi gidan talabishin za ka samu mun makala ne a satellite ɗinsu suna iya cire mu da suka ga dama ba mu da sirri dama mu addinin mu ba na sirri bane li yuzhirahu ne ala dini kulli amma yana da kyau muna da sirrin haka ne yanzu suna da gidan talabijin na yada kiristanci tun a wancan lokaci shekaru dubu uku da ɗari biyu mu ba mu da guda ɗaya sai dai mu liƙa a nasu mu ɗan jona ba mu iya yi kuma muna da arziki ba abin da Allah bai ba mu ba da Allah ya tashi ba da abu mafi tsada man fetur sai ya jibga shi a yankin larabawa sai dai kuma Allah ya jarabta wawaye ne wasu irin balidan mutane ne malam ba basira ga yadda za su juya duniya Allah ya ba su amma su duniya take juyawa sai dai balarabe ya cika za yi tittike kyan katu cika za yi katu ba basira bai ba ka mamaki ba abin da za su iya yi to mu magan ta Allah gyara mu. ya jama'a abubuwan suna da yawa ga ya can zan tsallaka wajen wani bawan Allah wani alhajin birni mutumin Kuwait Abdulrahman Asumait ya fara da'awa cikin Afirka aka samu mutum miliyan uku suka musulunta a hannunsa miliyan uku balarabe ne akwai communication gap shi ba turanci yake ji ba ba yaren mu yake ji ba larabci yake ji amma da yake ya zo da kudinsa ya zo da ma'aikata a yankin afirka ya musuluntar da sama da mutum miliyan uku bai daɗe da rasuwa ba wannan dan kuwait ne sama da mutum miliyan uku akwai wani wanda ya zo daga saudiya can yake baro matansa ya zo nan ya ta musuluntar da mutane afirka shekarun baya kashe shi ina jin ko a gambiya ne aka haɗa tarko aka harbe shi da shi da masu raka shi da'awa Allah ya karbi shahadarsa balarabe ne aikin da ba ko tsinke ba ka gani a hannunsa shi da awa yake yi bare a ce yana da makami amma da aka ga cewa ana ta musulunta sai aka hada aka sa bindiga yan bindiga suka kashe shi har yau ana bincike ba a gano su kuma ba za a gano su ba eh amma za mu gano su a gaban Allah eh kaga shi ya ba da ransa a aikin kai ma kana iya ba da ranka dan wata ƙasa jama'a kuna ganewa ga ayoyi nan mala yana ta taimaka min da ayoyi ba za su fasaru ba ne Allah ya gyara zukatanmu so don haka sama da mutum miliyan uku kaga shine ma'anan wallazi na jahadu fina na nahdiyannahum subulana wa inna Allaha da ma'al muhsini annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya kira zuwa ga shari'a ko yana da irin ladan wanda ya bi shi to kaji wanda ya kira zuwa ga shirya yana da lada ta irin wanda ya bi shi E, akwai wata mata gurguwa ta da ubil murasalati ala shabakatil internet tana amfani da internet tana wa'azi an samu dubun dubata sun musulunta annonta ita gurguwa ce a keken guragu gurguwa a keken guragu amma ita musulma ce tana tura saƙo ne ta intanet sai a ƙalubalance ta ita ma ta kalubalanci mutum da haka da haka tattaunawa dubun dubata sun musulunta a hannunta mu yanzu kai malam muna da kokari dan dariƙa ya zo ya zagi dan izala ya zagi dan izala ya gwangwaje dan izala ya zagi dan dariƙa ya zagi dan dariƙa ya gwangwaje aikin da muke mun samu aiki a kwarai kuwa a tunda mun gama musuluntar da duniya ba dole mu zo mu zagi juna ba ko ai mun samu aiki ko lokacin kai ina da shi in ma ina da raddin da zan maka in na zo karatu za ka ji sunanka kai ma ka ga dama ka je ka yi amma dan kai ban tsaya ina raddi ban tsaya ina maka raddi mace tana zaune a keken guragu ta musuluntar da dubun dubata matasa za mu tashi mu yi aiki ko an shirya to Allah ta'ala ya sa wannan masallacin kafin mu dawo wata rana nan da wata ko wata biyu mu zo mu samu rekod na wanda ya musulunta dalilin da masallacin nan dubun dubata muna fatan haka wanda ga matasa ne masu himma a masallacin masu kokari eh akwai wani matashi dan misira dan kasar misira ne waɗanda suka shirya shi ma a hannunsa ta hanyar intanet to dai 500 minan nasara mutum 500 daga kirista wanda ya musuluntar shi ma ta hanyar facebook ta hanyar whatsapp ta hanyar eh, itisal. wannan abubuwa na zamani ya zage ka din ya aibata ka ka nuna mai kai ba aibata shi kake so kai ba kana so ne ku yi magana ta fahimta ku fahimci juna ina so ka fahimci me nake kai kai ma in fahimci me kake kai kana ganewa jama'a shine manufar tawa kuma in kana yi kar ka manta da ikhlasi don da ikhlasi ake fahimta idan ba ikhlasi ba abin da za a gane to kaji eh to wannan matashi ɗaya kenan shi yasa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ce wa sahabbai fa wallahi annabi ya ce ina muku rantsuwa da allah li an yi hadiya allahu bika rajulan wahidan mutum ɗaya ya gane dalilin ka ya fi a baka garken jajayen rakuma hadisin yana cikin bukari hadisi na dubu uku da tara yana cikin sahihul jami hadisi na 1511 ga ya can cikin sahihul hibban hadisi na 6932 da sauran wurare abubuwan suna da yawa jama'a da nake so a tattauna amma saboda na san ana da uzuri to insha Allah za mu yi haƙuri a tsaya haka sauran bayani da sharhi in Allah da duza a ji a wajen liman nan muke cewa Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah